biba yorikpe man koosu irikpe kpe ibeeri ma man sisibi irikpe ma yara an man sisibi wallahi haikayon tetedi tutuma barano zanka bei dana ti zanka bei har boro ma hara na gangan zako kari gangan pọlọlọ nọ nonke hara iko gori koko koko koko di o kanga kpem kpem di gangan beri na sadi no da gori ko ga kari ci fo weboro mo ma ko gani ma banna beraje an kai ka hanga teke wai boro banna banna ga ko kari amma ka ne kari o wani ga mota ya mo bon wata ya marsa nindino wai boro bo pe alfa mo goro lasar banna ko tasuba kari a wai maka cha se alfa ari haran na gangando no mafa alfa ari pe gani hehe. alifaa ma cewa hmm hmm a ci n'o ka yi da ya don shirya bai kaka dare kuna a ba wai no hini an kai gani alfafa an tekente teke kakwai huro binni binni tekente di mo kam an gara su te an zakaccen ni akwai magani ka harkar gullu ya ko te ko harkar gullu mo karasa mo te ya alfa goro ko ta su bakari to de no mon mamaki wallahi alfafo ya gono saka ngana ngana almaziri yo bocho ngana we ka ka kase na se mo mo so na tim hmm, wa katamano magalbi masuno gari nindi wato ado tari ngano magalbi masun gari anachi magalbi karaha akara ni karaha aja bara da ambara na kwebe ra habur karaha no deya makkariga ka yekute kaka ka haɓur kurbase amma bamba weydi bata magaribino narɓanadi baadi marsa bawo huneyono den ka koci ana bal deyda mancin baadi bongo ce kacino baade men na bal hune di non généralise ka wasita bongo macoyo ba wariyo nam yar tunu ka di gara bongo ir su nan kofo mar warani siriya fono bayodi don kotoyno tamano makka batumeno almaziri ochoro huro hajji ta kwe kuna ngano la hansin almaziri fo alati naba fo e ko gun wazu wazu ngano de abatun wazini ngano ba fo cin ka bo ngote kokoro kweo kada ta suba ko kari ko kari a ase de char wazu kabeni ngana chan sinu seba no ya gun no hanga hay madu ko ka hajio adi alfa ne ko asuka alfa di mache adi alfa mane ko nga na hay kurpara na se asunan ko fa maka ka birji ne da ya waziri kan ba wazu a ba birji alfa ga ka kurcha se to no ma an ka alfa ga ka kurcha se wadi hay kalfa na no ase kal maziri ka pe no nga na ngadita ngana almaziri dilla sabu yatim bawo meta abate ka la sabudi anduwa kama sai ifor ifan debici de ya ngana aduwa maka ganna ngmene dina zanga weita ka yano ka kwe lata baadi kam de guda amal jo de de ba ala sabu nor kwa de nam sa folto we yo folto yi ta ka ya nga kunkuni ka kwe no ase el kwa ntalva sana jahmin tambo kame no no nga chere glita kame ka de be ka waka waka el kwa mal barka dan noga el kwa ma fasaham yo ton ton wo guli wazu wasu gul guna susika to almazir diki za hena di de ngade ka kai ki fo bismillah alhamdulillah badi ya bo bo shin te ka hin saka gol go kala kal don ngase de ngasen tana mota amu bongo zigizigi ko hmm eri kpɛ tan fɔ a waazu jinjiri fɔnɔ kati n ka na jina ka premier gabu de n ka waazu ka bɛ ni n ka nasara dam n ka ma nɔli di kuni ka nɔ a kacin nga ya bara boro sinte den sallama ti alfa yo ho alfa na wazi nga nga maza nga nga wazi di no a hamfani honna se nga gari a boro mo goro ko ma wazi di se de boro haiba no bano na haniya ko che ce nga se nga su bai abo ma goro kamu ku ta su ba kari nga mo wazu boro be ma goro de aran den jifo mafi sabilillahi yo tata nga mano ase han fo nga kadiri ka da ziba <laughs> ka bobo alaci boro se ka ho wazi goro wazi ta gwa alaci wazi goro nga ga bire goro si di wazi ga boro wura fo para para ga jijire ko gu ci ni nga nara ka nga bire ga ga chere fo nga kayo ta ka ci ga ya bar boro ci te ka jira ka hu za ji wa turole guru me entere no jiton burbul diya bara cermene da ka bara jiton burbul diba kai nar pe he wazi kai goro nan anan no kati ngai wazi de ka ki ya ya no ngan na ba fa ka ko chin jinjire kwa nindi nar pe de na ka hiri ka kokoro ngan ngana wazi di ke ni ka jinjire ba to borona ir pe mal no bonkan ir pe mar ko su kamar sisibi haji aya kokoro cow kaini kaynindi ya ayuhal alladina amanu il norpena no nanu calfayo kaci ya ayuha amanu no chim koni hen noyo kanu nari pe taka bara fo nga muhammadun baradiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum anfusakum alaikum anfusakum zabanna nhongun hansinoyose heyo karpe nan hini to marsa ŋaŋŋayo kaŋ sinnala a kari kabine kugun gana mumu kure no nan ce kan mari kpen na adiya ŋwene taka koto ka hunu nsenni ŋaŋ gaari hay ka boŋŋon gay ka ci ŋoyo se ŋoyo ŋo gorodi ŋoyo tam ancino gono ko takiri kogun waazu tori kwe ci alaikum anfusakum no waazu kweyodi wasu ka diri ŋa no boŋoyo ga wono boŋoyo sennite ngoroko ko boro che ngmane ngmane da faru ka ani ni aka ma aka ma na pe nga gana ka ma nsu da faru di nam ko ga gana ko ga che nzano kamari ganna domin ci ka ma nga si ambere kan guna da faru ka su yeyi man kan mehinu ko ko ɲami nyami ko ga gana boosi da faru di ba yeyi fa hay gono ko ma o to da na su ya ni o nganor ko ya alaikum anfusakum n'ogbonwo wazukweyo dikana ogunche gwa n'ogbonwo yo sendete deno na shiri ya kwato ehe haji la yadurrukum man dalla idha hadaytum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum idha ihtadaytum deno na shiri ya kwato kenkem ngana na sisa wanno no sen na da farukadi kani nde da faruka koto ko ma ko ga can ka nga asuba ka nga to iri kwe ci la yadurrukum man dalla woka dere kana shirya kwato a dare su ni cuta domin shirya no mana ka mar sangor ko cino an kanka kasi ko kaga nan an cito don su ka mar kurmanam manam awo ana ci kari gono ko ci war pecha fo o kan gari min su bar pecha fo ringa to kari ga ko ga ce war pecha fo war pecha fo ngan su maya a iri kuru mazaya zankar pecha tan fo no di bene ganna alfayor kuriya ba sara mete ngati n sara no ngari hin sa san bori tori kurma kai ka sara ka de nze ngati masu ze ngan takir ko zai ir kurma kifo ir ta ja wo alaikum anfusakum wa no bon oyo senite la yadurrukum man dalla wa kayon dere nsuno chuta idah tadaitum de no yo siriya wa ka ze na wa ka su ze no be na chafo kan su zai ngan san su zai nga ta kiri ko zai ni su zai a zai tere su fakanga alfa ya hin ka kwara ni na eri ko mal no hanga fune hen no ila allah marji'ukum jami'a no kulu wo me fo ye yo do no pe er guda fo do babor fo su pe harta wo ka na pe er gana na wo ka ho ngu gana yo nkurku be ro fo fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun iri pe pe iberi ci fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun haikano kuna bai fodi donte ngamma ka ba meino agbei labari ka bana bon asin na ba wo, wo shirkuteri wo tauhidu kotokwe nga tauhidu kotokwe gwero ko shirkuteri wazu nga sianza sadi tauhidu kwe makaci ba an ki haifano hai kara irin su ka kwe tola haramarsa makaka mene nonse aw eri kpɛ ci ni ma ŋmɛnɛ di kɔtɔ a ŋmɛnɛ di su hayi fo haritɛya ni ŋmɛnɛ kuna a ka ko e ka ŋmɛnɛ banata ni bɔngɔ bi ne n ka kan ŋmɛnɛ banata ba mɛ ma haniya ko te hidu kamba tawhidu kɔtɔkɔtɔ kan ba shiriku kɔtɔkɔtɔ tawhidu bana gono shiriku bana gono tawhidu bana aljanna no shiriku bana nine no da ifo diya sawan sem maza ka gbeiten na eri toyani eri kwe mabara sida